ma qaumu ma sahal a juhudahum yace eh, ya kawo imamai ba su yi aikinsu ba ba su yi kokarin ba biljani wajen bayyana jihamu ya kanfa man a katariha bi azani da sunar da shi da tona shi nam takwas me aka ce eh? eh balagal wujudu bi asarihi dunya ma al ukhra ma al imani ya kauna balagal wujudu samuwa ta kai ta game bi asarihi shi gaba ɗayansa a duniya wujudu din ya kai duniya ya samu duniya ma al ukhra tare da lahira wannan halitta dai duniya da lahira duk ina ne wujudu bai kai ba ya kai duniya ya kai lahira mal imani tare da imani duka duniya da lahira wannan shine wanda ake tafiyar da shi eh, eh a ah, ba ba ka ne ba da ma biyu ne danu biyu ne shantan ita shantan an kwanke guda biyu ne danu biyu dobul din ne to amma da yake so laraba fatihai ne ba na su sa dalar din guda biyu ba kaga ai na boko inda boko ne zaka ce in ka rubuta bi asarihi duniya dole sai ka sa biyu to amma su laraba ba fa zai sa guda ɗaya sa alamar shadda to sha takwas mhm. fakhudhu bi hadayhimu yana wa ɗin bidi'a nasiha kun ga ku yi riko da tarbiyyar da suke muku ahlus sunna wal jama'a farabbi zaminun bijina ne ubangiji ya yi alkawarin zai ba da aljanna wa rasuluhu mun zama haka in taf'alu in kun yi haka sun tsaya za su ba ku aljanna ku ɗauki nasiha ahlus ku yi aiki da ita ubangiji ya tsaya masu da cewar zai basu aljanna na yau liru ala najubil aza'in waj'alu bi zuhuri hal matara ila rahmani سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيان لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت الغيلان قيد السباء وكل وحش كافر بئس المضيف لأجدد الضيفان ولذلك الشيطان يستعد الذي لا يذكره الرحمن كل أوان والذكر أنواع فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان ولذاك كان خليفة الشيطان ذا نعم، مرحبا بخليفة الشيطان والذك وال اه طيب، باب والدك باب والدك والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والإرفان بصفاته العليا إذا قاموا بمن الله في سر وفي إذان وأقص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها أمة الرحمن وكذاك كان محمد وأبوه إبراهيم مولود من الإيمان وكذاك نوح وابن مريم عندنا خير خلق الله من يوسف لمعارف حصلت لهم بصفاته لم يؤتها أحد من الإنسان وهم أولو العزم الذي وهم وهم أولو العزم الذين بسورة العذاب والشورى أتوا ببيان وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن ليسير معروفا لنا بصفاته ويسير مذكورا لجنانه إيه. صار ومثله يا كما لا شيء شيء. ولسان أيضا مع محبتنا له ولأجل ذا الإثبات في الإيمان يا متاشي مثل أبون كما فتاكيك على أية هالي إمك رمون وليجا فهي مدى باين دي يأيوا يمبدي أنا تيهابو saboda kana shi idan ba za su bi ba assalamu ala man ittaba al hawa da siru sai ya dawo nan bayan ya yi da yan sai cewa an abu na siru ala nujubil azaimi ku ci gaba da tafiya akan dawakin himma maimakon a asalin nujubi godiyoyi godiya ta fi doki zafin nama da kudu da tara a radu da ka to da kana koyi tafiya akan ainihin dawakin himma wannan maimakon dokin da za a hau mai kafa hudu ko ku hau himma waje alubi hori hal masara waje alul masara ko sanya abun tafiya a su ila rahmani eh, ko sanya aini waje alu ainihin almasara bi zuhuriha wurin hawa a yi isra'i a yi tafiya a su ila rahmani su suwa ala sunna ko wal jama'a سبق المفرد وهو ذاكر ربه المفرد ما كدت الله الموحد كده المثبت ya riga ya sha wa huwa zakiru rabbih yana ambaton ubangijinsa fi kulli hali shi faridu a kowanne hali yake ambaton Allah yake idan ya samu alhamdulillah in ya rasa alhamdulillah yana da lafiya ina ambaton Allah bai da lafiya ina ambaton Allah da ya ainihin eh, fi kulli hali laisa gandi siyan bai hantawa ba ana wanda ya ba Allah ya halaka ba shi bai barin Allah a kullum yana tare da Allah bai yi biris da lamarin Allah komai na shi na tare da Allah da haka ya sa ya kinkin kawwa duniya lakin akul ga falatin mun kafe umbihi بين المفاوض تحت ذي غيبا سيدي رب كانني شيني أقول غفلاتي سيدي رفكنني وان دي شغالة كل يدا قدين دبارة صلاة في تلدش hikimomin sa ke tafiyar da وانا to wannan za ka same shi بين kaɗe'un mana hanya ta yanke masa a cikin sahara ta yi tafiya kila daji ne mai tafiyan kilomita ɗari ka hamsin haka ka dawo baya ba ka fara da za ka dawo gida ba ka yi gaba ba ka fara da za ka gano gari ba to wanda duki ba Allah ya shiga hanya hannun shaidan mutum akwai ga salati an zikir kenan mun munqati'un bihi hanya ta yanke masa bainal basarid a tsakiyar sahara ta haɗa zirgi ladi ƙarƙashin aljanu gilu wai wani aljani ne idan idan kuka haɗu a daji sai ka ɓata a jahiliya ce ce idan misalin wannan gulu ɗin kuka haɗu gaba ɗaya sai ka rike sai ka rasa inda za ka yi yasa aka ce idan ka bata kai kiran sallah zaka gano inda za ka je inda shedani ne lokacin zaka gano hanya a tsakiyar je ka bata kira sallah saboda haka nan an yanke da shi an rutsa shi da shi a sahara da duk wanda ya ba Allah ai ma ya kula zibu min al-ganami al-qasiya wanda duk ibar cikin jama'a ya koma gefe to sai ka kashe dan ya turmushe shi ko yanzu misalin da za a ce duka ana karatun nan to ina ne lungo sai ka koma can wajen tilacin kai haka an kai bacci ba mai tada kai yan ku cikin jama'a ne fa ta ce maka a duk inda ka gari za a ce maka haka haka haka na cikin jama'a duk wanda ya ta shi ɗansa ya turun shi da a cikin jama'a to saboda haka nan duk wanda ya bar ambaton Allah to kuwa shedan zai tsinke shi a tsakiyar daji sai da sai farautan zakuna dabbobin daji farautansu wa kullu hashin kafirin duk wani dabba mai karyawa tun da a can dabbobin daji na wanda kan nufin yin sai a shiga hannun shaidan tun da dabban cikin gari mai kisa shaidan kamar yadda san kura a daji kyarkeci a daji zaki a daji yana wa mutum to haka shaidan yake wa wanda ya ware a cikin gari ba gani da a ce za ka ba sallar isha ba kai baka ce yau da yana rige abun sai ka ga mutum ya kai kusan karfe goma bai sallar isha ba sannan in ya tashi yin ta zai yi ta ba ta da daɗi za ka yi ta ba ka jin da maiko ba ka jinta da garkin sallah iyakacin da ka yi ta sama sama raka hudun za ka yi su tarbihin ba daɗi ba kamar wacce kai a cikin jama'a ba daɗin sallan bai zama iri ɗaya nugu abu ne na san ce maka gwada gobe ka je sallah mm, mm, je ka sallah ka wannan misali na shaɗan ne ka ji nan da dubu ta cika kafa mu yi ba gani ko a kai kai tafiya ka je ka sauka a daji a gefe ka yi sallah a masallaci za ka je sallah ba ta da daɗi ko ba ko lura eh? idan kai tafiya za ka je ka sauka a masallaci ka sallah ko da da jam'in kuka za ka ji shi jam'in ba daɗi wai ko ta ma yi hmm, ta bubbuga ta bubbuga haka to saboda shi ya ya damɗi mutum a wata kwana shine sai da zubai farautan namun daji shedan kenan wa kulli wasin kafir da duk wani dabba mai karyawa bi ital mutifu kai liyafa tai muni li a ajarar baifa ne da na kafashin bako tun da bakon ne suke liyafa da shi ولذلك الشيطان يستاد الذي لا يذكر رحمن كل أواني saboda haka nan shaidan na farauce allazi la yakuru rahmana wanda bai ambaton Allah daga inda ka ba ambaton Allah to kushe kenan shaidan ya samu kullu awani ba ka gani idan sai shigo masallaci bai yi haka in ba ambaton Allah yake ba in zauna ya ji bacci ya tsaya ya ji ne inda wani ya ce ce karfe ake sallah ne tsartsai ya shigo da shi cikin masallaci ƙarfe nawa ake sallah ne amma da ake yana ambaton Allah kila yana harin zai yi tasbihi duk sai ya gani mai babbar riga yana shigowa ko da rawa ne rawa sai sai ko ba shi ne riba min ba sai ba shi ne ba aiki lokacin zuwa ka bai ba shi a inda ta yi fafafa ko yi tufa yana son yi izufi biyar yau ai ba ka zo ka tada liman kana son kafin liman ya zo din na akwai wani wurin ka da ka baro kana son ka cin masa na masallacin ne ai lokacin in aka ce kayan guda biyu ga liman ya shigo sai ka duba agogo shi wani liman din bai san karfe da ake sallah ba da shi yanzu fara kwata ni ai zan iya ƙarar rai ah, a yi sallah to sai ka ji liman din ya tsaya ma a nan to amma in baka komai haka ka zo rabbana baka da burin komai baka da manufan komai baka da menene komai in ka shiga sallah sai dai ga kanan dai musamman kafewa shaidan ya shiga tsakaninsa don haka inda wata harka a waje ka in ya ga akwai wanda za su tattauna ce zan waje da Allah in baka kafe ana ce Muhammadu Mahmud zo zo da Allah kafet mm, din nan mm, akwai giredi ba akwai giredi ba sai a tsara mai magana cikin jama'a zo mu je waje haba halli masu ya shigo ba su gama magana kafet din ba kila hmm? hmm? wannan Eh, wannan in dai har za ka iya ba za su ja ka ba to ai a nan kai ne ba za su koyi da kai ba amma in ka koma gefe ka sa musu shubuha da man kafa mutane a zaune haka ka musu abu su kafi mu addini mu ma ai muna kafa mu ma ai muna kafa, ta ci abun da kake nema dama asalin wa'azi ka girgiza mutum abin da ake nema a cimma a wazi ka ce bar kaza a yi kaza kaza ko abin da ke hari kenan ba wannan ne ba ka sa wa mutum shakka kana zamani mu kafirai an sai ma mu ba masu a karatu mu tun da mu kai karatun mu ko littafi ka shigo da shi za ka wuce da littafi kadda ka je da littafin da niyan gwazi da shi sai an ce mu ya tsauke mu arna mu mun yi karatu tun muna karana gaskiya ne sai ka yi shiru daga nan za ka ga ya koma wurin malamin sai na cewa mene ne kaza zamanin nan cin cin mutum za a yi ai ka ce nasara in ka tashi ne so kake ka zama shugaba so kai kai ne komai ke ku yi kayan ku Allah ya fani to daga nan za ka suna zuwa wurin malamin su ba a sai sun je wurin ka ba kan ma su je wurin ka amma dai ka ta da musu da hankali sun koma makaranta ka ci nasara wa zikiru anwa'un zikiri ko ambaton Allah nau'i nau'i ne fa'ala nau'i mafi girman nau'in zikiri zikiru sifati ambaton sifofin Allah nan kaso inda ya koma mutum ya da Allah na sama An ambaton Allah mutum sun ce an rahman Allah arshi tawa ya san Allah na sama ya san Allah na gani ya san Allah zai magana gobe kiyama Allah zai ce riga cikin na manta sunan shi hmm? Ibrahim shi maka ya nan da rubin ba shi ma Ibrahim sai dai a kan lahira ba a kiranta da Ibrahim kawai ta yan hada da babban Ah, yanzu ni Allah zai magana da ni in faka shiga aljanna to kuwa duk yadda za in shiga aljanna sai na shiga aljanna ni kawai in shiga aljanna saboda Allah ce wani kowannan kada iya ya saka shiga aljanna Allah kira sunan ka wani ni ne sai kai ne cikin biliyoyin jama'an nan ko biliyoyin jama'an nan ni kadai Allah kira an kai ke kira kai ne wai ko Ibrahim lokacin na mutum ya zai yi ta Allah dai ka kai mu wurin to saboda haka nan zikirin na zikirin sifati cewar Allah na magana Allah na ji Allah na da sani Allah na da kafa wannan shine mafi amfani sanin siffofin Allah sanin cewa Allah al'alim zai sa ka gyara duk inda kake Allah na jinka za ka yi kontrolin ɗin harshenka Allah na ganinka za ka yi kontrol ɗin ayyukanka Allah na kaza to wannan zikiri shi ya fi dukkan zikiri zikirin da zai hana maka sabon Allah kaga nan ba zikirin ka yi shi yadda kake so ba ka kama la ilaha illallah la ilaha wa Allah Allah Allah in abu ma yaki ka tashi kai tsalle sama ka jira ka juya Allah wayyo Allah daɗi kiran Allah Allah shedan kake kira wannan zikirin ka ba irin zikiri ne bi zikirin zikirillahi ta kama innal qulub idan zikirin Allah ya mutum Allah ya mutum Allah zaka kai lokacin da zaka fasa kiran sunan kada kana kokari kana kuka kana tuna ikonsa kana tuna girmansa kana tuna rashin gaskiyar da kai kuma gashi a ganka kana tuna kaza wannan shi ne zikiri ne ka ɗaukaka ka ka ƙara tsoron Allah amma ba zikirin da kai tarawa kana juyawa kana dukan jikinka wannan ba shi ne zikirin da ake magana ba. هيكون غني والذكر انواع اي على نوع ذكر الصفات لربنا المنان الوجه نامو كما كنا ذكر ان الله بذاك فاش لا فيك با لا فيك با اتذات بك صلاتي جاء النبي با لا فيك با اتذات بك تلاوة قرآني با كلمة ذاك تلاوة القرآني ولا تشويشي نيه wani na nan na irin abin sa kaje duka dinga batar da shi mutane na son mutum ya samu shi kiri'ar da yake so wani zai samu mutane ita to kai ka ita kake so ni ba na son ta wasu nake so daga hmm? nan kai ne take maka daɗi wannan gara ni ba ta min daɗi kai ne kake son wannan murya ni ba na son ta ga murya da nake so to ballanta na ma ni akwai aiki a gabana da nake so zan yi ka samun wancan kaga ka zaba min hankali da وثبوتها أعقل لهذا الذكر والنافي لها داء إلى النسيان وثبوتها سوى سبوفين الله tabbatar da wa'annan siffofi kamar yadda suke tabbatar da wa'annan sunaye kamar yadda suke asalin lihazar zikiri shine tushen wannan zikiri wannan fi mai kore siffofin Allah laha wannan fi laha da'in ilan nisiyani ai korewa na nuna ba Allah wanda ke ambaton Allah yana tabbatar da siffofin Allah yana tabbatar da sunayen Allah yana kallon yadda suke yin aiki bai zama ɗaya da wani gajewa Allah baya ji Allah baya gani Allah baya sama Allah ba shi a cike Allah ba shi a waje Allah ba shi a ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu sai ga wannan da suna yake ba zikiri gare shi har ku gari da shaɗan ya tafi da hankalin mutane don haka nan idan kana ambaton Allah ya samu kallon idan kana ambaton Allah to shi kenan sai ya zama ba ka yi daina sama ba ba ka yi daina jinka ba ba ka yi daina ganin ka ba ba ka yi daina kaza ba ba ka ga ka rushe ambaton ma bai da amfani saboda kana wasu butu ha سنة عند سبوكي أصل لهذا الذكر والناس لها دائم إلى النسيان ولذاك كان خليفة الشيطان إذا لا مرحبا بخليفة الشيطان ولذاك فهو دوانني كان خليفة الشيطان أين هين؟ سؤال بشيء islam ani halifa saboda wannan ne yasa eh, kana khali jahamu kenan kana khalifata ce dan zama shine halifa ce da sai ya zama mai su sufofin Allah shine halifar shaitan da kona da magaji ba eh waye magajin da jahamu mai su sufofin Allah duk wanda ke kore siffan Allah ke kore sunayen Allah a wannan shine halifar shaitan kai ba ma mara ba da halifar shaitan <laughs> ai nesa duk udan li halifati shaitan والذاكرون على مراتبهم فلهم أولو الإيمان والعرفان والذاكرون ما سو أنبتهم الله على مراتبهم a yadda suke hawa hawansu bisa martabominsu fa'alahum wanda ife su duka ulul imani ba abota da imani wal irfani da sanin sunayen Allah da sanin siffofin Allah irfani bi sifatihil Kuliya, idza qamu bihamdillahi fi sirrin wa fi ilani ainihin wal irfanu kaza shi ne ya jono bi sifatihi al'uliya masana siffofinsa maɗaukaka idza qamu bihamdillahi in sun tashi da godiya ga Allah fi sirrin a boye wa fi ilanin kullum godiya ga Allah su suke wa kasu ahli zikiri, kai mu dawo na mu rage ko ai ya butu ne a cikin hanya ba mu sani ba ko ne ke shi kwana ka ba kalma ka ba sai wannan wadda ki runa kuma dai kun yi gyara amma ina gyara ki sinadin gyara ko a je ide mu ide mu a je a dubo asali akwai asaloli ina iya su ka je ka nemo gobe ana bin ka bashi sai